Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da kwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi Alhaji Ahmad tambaya kamar haka. Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci kalubale ba. Ta ya kuke tunkarin wannan matsalar kamar misali kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki. Idan kuka samu kalubale ta nan ta ya kuke ɗaukar mataki? Dalilin sa wannan na'ura shi ne don in akwai kalubale ka san yadda za ka yi takilin shi tun da wuri. In ba canja ma kifi ruwa ba lokacin da ya kamata canja mashi ruwa ba cuta da ya kama su saboda haka na ta nakura ka gano kifin ga ba canja masu ruwa ba lokacin da ya kamata sai ka gaya masu da wuri sai su je su canja ruwa in ba ba yi abinci lokacin da ya kaba ba su abinci ba ba za su yi girma ba su sau da haka nan na'ura zai gaya maka cewa yes kihi ya ci abinci ko bai ci abinci ba kin ga an ga minimizing wannan riskin na abubuwan da zai sa kifin bai sama abinci ba haka shukoki yake duk komai kamar da na gama ki da duk wannan shukan gaba da kamar mutum kamar na renan mutum haka yake duk yaro yo in baki bashi in baki ba yaro abincin safe baki bari sai da rana in kin san kin bashi na ranar yana ciwo na ya kama to haka ma masara ko dawa ko wani abin da in yarkukan da ya kamata ba su abinci in baki ba su ba kin san kin jawo rigima to saboda haka na abin da ya sa muka sa na'ura muna monitoring shine mun gano cewa wannan abubuwan da ya kamata a bayar an ba shi lokacin da ya kaso so yanzu kuma na kura ma shi da kai shi zai tuna maki cewa ina so abinci gobe to kin ga kira ki shirya cewa yau zan bada abinci ko gobe zan bada abinci in ba ki baya gobe ba ki san abun da ya kamata ki samu ba za ki same shi ba wato na'urar ba za ta yi aiki ba eh ba ce ba zai zai ci gaba da aiki amma dan misali in masara na baki buhu saba'in a hekta guda to in ba ki sa taki satin da ya kamata ki sa taki ba yana dawo ya kin san keki cuta da keki ba ka sani bai da kyau sannan kuma kura mun kuma zai gwada maki wurin ga yana ya noma masara ko ba zai noma masara ba misali mutane da za su je su sa masara wurin da ya kamata shinkafa za sa to kiga kura tun harko zai ga maki kin soy test soy test na zai gwada maki cewa a wurin ga bai dace da masara ba saboda ruwa na kwantawa na ko ku kasa wurin ga mutuntun kasa ne ba kasa da zai awwama duk wani abubuwan gaba daya bayani yanzu duniya riga kawawa da su ki duba ne gaba daya zaki gaci to ta yaya kuke gyara na'urorin ko fasahohi idan idan suka samu matsala a nan najeriya kuke gyara ko sai kun kai wata kasar kuro yawanci na'urorin na mu ne muka kirkiro shi da ke duk muka yi developing ba so shi muka yi ba Eh, nan gida muka zane abin muka yi developing shi shine software development mune muka zo na muka yi tunane mu ya daidai mu a Najeriya sau da ka je kaso na Isra'ila misali to zai yaki ne da yanayin da can to mu kuma nan da fasaha da dubaran da raba muka yi tunane ya za yi mu ya dace da mu misali lokacin da aka ruwa can ba lokacin da aka ruwa nan ba lokacin da aka sayi can ba lokacin da aka sayi nan ba so kin ga abun da za mu yi developing abun da muka yi developing shine abun da dace da yanayin so mu ne muka yi wa abun mu da haka ko yana ciki aiki ya saya muna da majiya akwai da wuri ajiya kamar wayan ke yanzu kin kirkin safe zai kai ki ga icloud distinct company mu ma haka yake in kai kirkin zai je yana gizo ne sai je ya saya can ko wannan na'ura ya lalace ko an sace shi kan hanya bai da amfani da abu bayani da muka so yana cin hajiya. To a yanzu za a iya cewa manoma sun karɓi wannan ayyukan da kuke na fasahar zamani hannu biyu ba tare da an fuskanci wani tsaiko ba? A manoma suna son ci gaba. Kowane manoma na son ci gaba. An kadi ba duniya da ka hito. Manoma zai yi noma ya samu masara buhu talatin a hekta guda ita cewa ya samu. Yanzu ana samun buhu da To zai ce ma ke dubara buhu da ni. sau ci cigaba ne ya samu kowa na son cigaba gaba masara guda kawai da aka manoma a arewa yau shi ne rashin tsoro saboda bai bari su zo na hankali su kwanta don su ga ya wannan nakuran su aiki su bi nakuran nan su ga ya abubuwan da ka aiki manoma ya gama noma yau an zo an kashe shi ko an kore shi an lalata bangonan gonan shi ya koma wani wuri ya yi disentin same daga kowa ya koma a yi mutane za su zo na daji kowa ya koma bini sun zo na kuma bini na babu wanda za su yi noma daga ƙarshe wace shawara za ka ba gwamnati musamman kan lamuran tsaro da ke addaban manoma a najeriya domin wasu na ganin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya kawo ƙarshen matsalar tsaro ba sai al'umma sun ba da tasu gudunmawar to eh, ni a gani na harka tsoro akwai wanda eh, aikin su ne sai da ba da shawara amma an ka ba 'yan sanda ko sojoji da mu ba za su yi sa ba kasanmu na da yawa za ka samo kawai da mutane ba su wuce mutum hamsin ba kaga hayasin da zaka haji masu wurin da shine dan sanda guda ko soja guda ya yi kokari kenan to saboda haka eh, in za a bi shawara ta ya kamata mu yi adoptin kamar wasu kasashe na malaka bindiga wani manna su sirikin su aka yi haka nan duk wannan abubuwan da aka yi duk wani da wani abu zai taso to su ne su zo su hito su kare kinsu su kare kasansu. To baka ganin Najeriya ba mu kai ga wannan matsayin da kake magana a kai ba ganin idan aka ba wa kowa damar mallakan bindiga wani zai iya wuce gona da iri har ma iya jawo rudani a ƙasa. In ka riba kasashe kamar ƙasa Amerika ai aka wasu da suka hito su je su kashe mutum amma ka riba percentage na mutane na aka kashe can da percentage mutane nawa da aka kai shi ba su da abin da za su kare kansu a Najeriya so abin za a diba gina duk abin da da advantage yana da disadvantage eh, amma dai abin da ya ci muna yau ya kamata ce a ba mu dawa mu kare kansu especially manoma masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin shugaban kamfanin ansar technology alhaji ahmad sani ibrahim da kuma wakilin ma abuja shamsiya hamza ibrahim sai kuma June Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Muhammad Hafiz Laki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa